wannan dama domin isar da su ta ta'aziyya zuwa ga iyalai yan uwa da amina arzikin mamatan tare da yima waɗanda suka samu raunukan fatan allah ya koro musu sauki domin mayar da martani dangane da wannan aikin asha sojojin yakin sama na Nijar sun yi nasarar gano 'yan ta'adda uku da ake jin suna da hannu a cikin wannan farmaki sannan kuma sun ci gaba da bin sawu har wani dan ƙauye inda aka samu kimanin mutum ashirin da ake zargin da hannu a cikin harin sojojin yakin sama sun bude musu wuta suka kashe da dama daga cikinsu tare da hallaka ko lalata ɗimbin kayayyakin aikinsu can daga baya kuma sojojin yakin saman sun kaima wani gungu na 'yan ta'adda a garin amalaulau da ke kasan mali hari inda suka lalata kayayyakin aikinsu sannan kuma suka kashe takwas daga cikin 'yan ta'addan ana raskunan dangane da ayyukan da sojojin mazajen daga ke gudanarwa daga wannan wuri zuwa wancan don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa musamman yakin da suke yi da ta'addanci da duk waɗansu ayyukan da suka zamanto ɓata gari da ka iya kawo cikas ga tafiyar ƙasa to hakikan idan aka yi la'akari da ire-iren ayyukan da sojojin na mazajen daga suka gudanar daga ranar bakwai zuwa ranar goma ga wannan watan na afrilu za a iya cewa sun ci nasara a fannoni da dama dangane da kokarin da suke yi na samar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar nan da haka ne a cikin jihar talabiri inda rundunar armahau ke gudanar da ayyukanta a farkon mako a can ayoro wasu sojojin da ke samar da tsaro a kasuwar garin na ayoro sun yi nasara kama wani dan ta'adda biyu bayan wasu bayanan sirri da suka samu wanda ba shakka hukumomi sun jima suna neman shi saboda yin garkuwa da mutane da kisa da kuma satar dabbobi a wani bangare kuma wata gobara ta tashi a kasuwar tiluwa inda ta kona kimanin rumfuna goma agajin da sojoji suka kai a cikin gaggawa ya taimaka wajen shawo kan wannan gobarar ba tare da bata lokaci ba tuni dai aka kaddamar da bincike don gane musabbabin ita wannan gobara sannan a wani bangare kuma wata motar jami'an tsaro toyota pickup bayan da take dawowa daga wani sintiri da suka gudana a inates ta fuskanci wani hari na 'yan ta'adda a garin tingara inda kimanin sojoji shidda suka rasa rayukansu wasu biyu kuma suka samu raunuka waɗanda aka agazo da su a nan lafiyarsu hukumomin kore na wannan kasa na amfani da wannan dama domin isar da su ta ta'aziyya zuwa ga iyalai yan uwa da amina arzikin mamatan tare da yima waɗanda suka samu raunukan fatan allah ya koro musu sauki domin mayar da martani dangane da wannan aikin asha sojojin yakin sama na nijar sun yi nasarar gano 'yan ta'adda uku da ake jin suna da hannu a cikin wannan farmaki sannan kuma sun ci gaba da bin sawu har wani dan ƙauye inda aka samu kimanin mutum ashirin da ake zargin da hannu a cikin harin sojojin yakin saman sun bude musu wuta suka kashe da dama daga cikinsu tare da hallaka ko lalata ɗimbin kayayyakin aikinsu can daga baya kuma sojojin yakin saman sun kai ma wani gungu na 'yan ta'adda a garin amalaulau da ke kasan mali hari inda suka lalata kayayyakin aikinsu sannan kuma suka kashe takwas daga cikin 'yan ta'addan a cikin jihar maradi inda rundunar farauta bishiya ke gudanar da ayyukanta a ƙarshen makon da ya gabata bayan an yi wani fashi da makami bisa hanyar da kwara zuwa bermo sojojin gundumar bermo sun bi sawun waɗanda suka aikata wannan fashin da makami inda suka yi nasarar kama mutum biyu daga cikin waɗanda suka yi wannan sata tare da kama bindigar kai farmaki aka karanset guda ɗaya da shari'ar ɗinta guda biyu kunshe da harsasai 21 da moto ɗaya kasiya da kuɗi jika 93,167 na sefa da wayoyin salula guda hudu da waɗansu kayayyaki barkatai haka zalika biyo bayan wata shigowa da 'yan bindiga suka yi a cikin garin tsanwa inda suka gudanar da wani fashi da makami an baza sojoji waɗanda suka bi sawunsu inda suka yi nasarar kama mutum shida daga cikin waɗanda ake zargi da kai wannan farmakin a cikin jihar agadez yankin tsaro na biyu da na takwas a ranar lahadi bakwai ga watan afrilun da muke ciki da marece wasu jami'an tsaron da ke wani sintiri na bazata a cikin wata mota toyota a yankin tabarkat sai nasara kama mutum biyu da bindiga aka karan set guda daya da sharjar dinta guda biyu kunshe da harsasai 23 a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta wasu jami'an tsaron da ke sintiri a ruwa a ranar litinin da marece sun yi nasarar kama wani mutum a garin yawal yana cikin wata mota golf kuma ana zarginsa da kai ma 'yan ta'adda kayayyakin da suke amfani da su daga cikin kayayyakin da aka samu a hannunsa akwai bido kimanin goma 'yan litra 25 biyar na mai da kuma karton goma sha uku na busasshen kihi saboda haka ya ku 'yan kasa maza da mata ku tabbatar da cewa wannan aiki da jami'an tsaron mu ke dare da rana don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali na bukatar har ila yau a ci gaba da ba haɗin kai da goyon baya ta hanyar ba su labarin duk wani abin da aka ji ko aka gani wanda ba a yarda da shi ba ta haka ne aka ware muku lamba da kuke iya kira kyauta domin ba jami'an tsaron labari idan kuka yi haka kun taimaka wajen samar da tsaro a cikin ƙasar nan tamu ta jamhuriyar niger sojoji ku kira su a lamba 40 40 'yan sanda kuma ku kira su a lamba 83 83